Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif. A wannan shirin na rana a yau Alhamis biyar ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labarai. To a yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun rasha suka harba a cikin dare. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu yayin da wasu dari da biyu suka bace a arewa maso gabashin indiya a yau alhamis bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin ballewar wani tafki. jama'a masu sauraro a yi mana afuwa kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su za mu fara da labaran duniya. A yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun rasha saka harbo a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da ke turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuki guda 29 don kai hare-hare a kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a turai abinda zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da ya isa birnin granada don tattaunawa. Zelensky ya ce yana da mahimmanci ga Ukraine ta samu makaman kariya ta sama a lokacin hunturu. inda ake sa ran rasha za ta kai hare-hare da yawa da makamai masu linzami da jiragen saman iran marasa matuki rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta sun kashe falasdinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau alhamis a yankin yamma da kogin jordan wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota bayan da suka samu rahotannin an yi harbi akan wata mota isra'ila a kusa da garin tolkam da ke arewacin yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce an gano bindigar m16 da harsasai da yawa a cikin motar ma'aikatar lafiya ta palestino ta ce mutanen da aka kashe 'yan shekaru 23 da 27 ne aron gamar da ta faru a yau alhamis ita ce ta baya-baya a tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin yamma da kogin jordan To madalla an jima kaɗan marin za ta kuma dawa da sauran ƙarashin labaran duniya da fatan masu saro za a gafarce mu. A ɓangaren rahotanninmu na wannan safiyar cewa za ku ji cewa har yanzu tsugunne tashi bata ƙare ba a bangaren tsaro a Najeriya musamman ganin cewa har yanzu ana samun hare a sassan arewacin ƙasar inda ko a da tsakanin nan sai da maharan suka kai wannan harin a jihar Sokoto da ke Najeriya. haka zalika idan shirin ya koma a ghana za ku ji cewa shugaba na akufa ado ya bukaci 'yan majalisun ƙasashen renon ingila da su yi aiki tare domin kiyaye ka'idojin demokuraɗiyya da kuma na ƙungiyar ta commonwealth waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin amma yanzu za mu fara da zuwa sokoto a jihar ato a najeriya inda wakilinmu da ke can muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton game da ci gaban matsalar tsaro da ke faruwa a jihar. al'ummomi a sassan jihar sokoto musamman a yankin gabas har yanzu sun kasa samun yadda za su yi bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na tsira daga hare-haren 'yan bindiga ko a cikin daren jiya laraba an samu rahoton kai hari a wani gari da ake kira kyalkyali a karamar hukumar mulkin sabon birni inda aka yi wa mutum biyu yanka rago kamar yadda wani mazaunin garin da baya so a ambaci sunansa saboda dalili na tsaro ya shaida min kyalkyali tana nan cikin gundumar sabon birnin local government a takatsaba watch sun shiga sun yi ma mutum biyu yankan rago sun raunata mutum biyu suna nan a janar hospital mutanen garin kuma suna ganin kama ai akwai wasu buzaye da suke zaune kusa da garin suka je kuma suka fara ma buzayen suna tafasa gidajen buzayen suna ah, bincike suna ganin kamar waɗannan buza da sa hannunsu ko kuma wani abu makamancin. Haka ma 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare a garuruwa daban-daban a karamar hukumar mulkin Wurno kamar yadda kan toma karamar hukumar Bello Hali ya tabbatar. Mm, tabbas an kai hari a garin Kwargaba da 'yan wasu garuruwa nan kusa ga Kwargaba. Kuma alhamdulillahi jami'an tsaro sun taka rawa tsakani da Allah da 'yan sa kai da banga. sun hana su su biya bukatocin sun ka taho biya a ƙaramar hukumar mulkin benji kusan mako ɗaya yanzu ana samun tashi-tashi hankula sanadiyar wani hari na ta'addanci ya rikide ya koma fada na kabilanci ko a makon nan rundunar 'yan sanda ta tabbatar da samun yamutsi har da kone-kone tsakanin al'ummomi a yankin na benji wannan lamarin baya rasa nasaba da yadda wasu matasa suka harzuka suka yi zanga-zangar lumana da nuna damuwa da yadda lamarin tsaro ke taɓarɓarewa a jihar sokoto da ma arewa baki daya sunana kabir abubakar ana kira na esplani ko kuma ashibir kamar yadda kuke gani wannan sako ne muke so mu isar ga mai girma gwamna da kuma duk wasu jigogi wanda hakkin hakan ya rataya a wuyansu ƙasar nan babu wanda bai san abin da ke faruwa ba a cikin yankin arewa musamman ma sokoto kebbi zamfara da kuma niger saboda haka shine muke so mu isar da sakon mu mu kai kukan mu akan a taimaka ana kashe ana ana muzanta mu ana wulakanta ana tuzarta mana yan uwan mu mata sunana Aisha Abubakar Raba na hito daga yankin Sokoto ta Gabas an garuruwan suna ta kashe mutane Raba wurin da sabon birnin Ilela Gwadabawa Goranyo sun sa mutane gaba mataimaki na musamman na gwamnan jihar Sokoto akan lamarin tsaro Kanal Ahmad a Usman mai ritaya ya ce gwamnati na sane da yadda jama'a ke ji dangane da sha'anin tsaro. Duk abubuwan da suke fada gwamnati tana sane da shi kuma bi iznillahi ta'ala abu ne wanda yake muna kai Eh, na kiyayewa sannan kuma mu duba mutuncin da daraja kowa a cikin jihar Sokoto kuma muna muku godiya ku nuna korafin ku mai amfani insha Allahu rabbi muna kai amma in tunatar da ku wannan yaƙi ne na ta'addanci yaƙi ne na sari kanoke shi yasa yake da wahalan sha'ani masana lamuran tsaro sun jima suna bayar da shawarwari da suke gani za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kamar shawarar samar da rundunar tsaro ta cikin daji da detective awal baladir mai iya ya jima yana bayarwa ko kuma samar da cibiyar tattara bayanan tsaro na sirri da dai makamantansu sai da aiwatar da shawarwarin watakila kan iya nuna tasirin su ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karasar labaran duniya. Akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu yayin da wasu ɗari da biyu ciki har da sojoji ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin ɓallewar wani tafki lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jami'ai. Bala'in da ya shafi rayukan mutane dubu ashirin da biyu hukumomi sun ce shi ne na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin nahiyar asiya ana gudanar da aikin ceto a cikin yanayin ruwan sama da ke sauka ba kakkautawa ga ruwan kogin testa na gudana da gudu hanyoyi da gadoji sun lalace a wurare da yawa a cewar mai magana da yawon jami'an tsaron kasar a shafin x wanda aka fi sani da twitter Hukumar tsaron Azerbaijan ta fidda wani bidiyo a yau Alhamis da ya nuna ana kama a Raye Union tsohon shugaban yankin Karabakh. A baya dai ana kiran yankin na Karabakh na Azerbaijan na Gono Karabakh. Hurut Union wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba. An kama shi an kuma kai shi babban birnin Azerbaijan a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan. hukumomi a azerbaijan ɗin sun kama tsofaffin shugabannin 'yan awaran karabak a ranar talata bayan da a watan da ya gabata suka kwato yankin da galibi 'yan kabilar armenia ke zama wanda ya balle a wani farmaki da sojoji suka kai a cewar kamfanin dillancin labaran apa To Madalla an gaida marin da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Nana Akufo ado na kasar Ghana ya bukaci 'yan majalisun kasashen renon Ingila da su yi aiki tare domin kiyaye ka'idojin demokuraɗiyya da kimar kungiyar ta Commonwealth yayin da yake buɗe taron majalisar dokokin Commonwealth karo na 66 da ya samu halartar wakilai sama da 500 a birnin Accra na kasar ta Ghana. Wakilin sashen Hausa Idris Abdallah na ɗauke da ƙarin bayani. wannan shine karo na farko da majalisar dokokin kasashe renon ingila reshen ghana ya karɓi bakoncin taron yankin cpa na afirka ɗaya ne daga cikin yankuna tara na ƙungiyar kuma wannan ne karo na goma sha bakwai da yankin ke gudanar da taron na shekara-shekara shugaba akufu ado wanda ya gabatar da jawabi na musamman a bukin buɗe taron mai taken yarjejeniyar commonwealth shekaru goma nan gaba ɗabi'u da ƙa'idojin da majalisar za ta tabbatar ya ce I applaud the Commonwealth for its unwavering commitment to principles such as the rule of law, open and inclusive societies, equal rights for all. Ina kira ga 'yan majalisar Commonwealth da su yi tunani mai zurfi akan manufar ɗabi'u da ƙa'idoji da ke cikin yarjejeniya ta Commonwealth. ina yaba wa commonwealth saboda ta na bin doka da oda al'ummomi masu fa'ida da fahimtar juna daidaito ga kowa da kuma mutunta muhimman haƙoƙin bil'adama da 'yancinsu haka kuma shugaba akufado ya taɓo batun illolin sauyin yanayi ta'addanci da kuma yawan juyin mulki da suke da dimokuraɗiyya barazanar kafuwa a wannan yankin mai sharhi kan harkokin yau da kullum isa mai rago jibril abbas ya ce jawabin shugaba akufado na kan gaɓa amma sai dai shugabannin farar hula na da buƙatar gudanar da mulki yadda demokradiyya ta gindaya. Idan bera da sata da dawa ma da wari. Ya kamata shugabannin siyasa su san abin da ya kamata su gudanar a yayin mulkin su na ci gaban al'umma da kuma tsara wato manufofi da dai wato ta da kuma da tattalin arzikin kasashen su domin hanawa jami'an soji kwaɗayin mulki da wato yunkurin zuwa su ture wato gwamnatoci na farar hula wayanda al'umma suka zabe su. Babban sakataren kungiyar majalisar dokokin Commonwealth Stephen Twig ya bayyana farin farin cikinsa ga karimcin Ghana ga bakin taron. Let me take this opportunity to thank all of you for being here. I wish everyone a successful conference, an impactful conference, and I hope an enjoyable conference. The wonderful hospitality that we've already received from our Ghanaian host. Bari yin amfani da wannan damar don gode muku duka da kasancewa a nan kuma ina yi wa kowa fatan alheri da gudanar da taro mai tasiri da fatan an yi taro mai kayatarwa tare da kuma karamcin da muka riga muka samu daga masu masaukin mu Ghana. Game da taron na bana mai sharhi kan harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro Irbad Ibrahim ya yi tsokaci. Lamarin Commonwealth Parliament abu ne da ake bayayya tsakanin kasashe don a tunasar da juna ababen da suka hada wayannan kasashe da suka kasance a karkashin Birtaniya lokacin colonization. Wani dama ne da ya kamata ta kasance tutor kada da yi kasashen da ke karkashin wannan tuta su taimaka ma juna. To inda Commonwealth Parliament tana zama wanga karo a zabin Ghana da aka yi ita Ghana ta yi rawan a gani tun independent ko da yake mun samu matsala na juye-juyen mulki amma tun shekara alif dari tara da tasa'in da biyu mun ga an sake gwamnatin daga farin hula zuwa sabon farin hula ashe gana bin kwaikwayo ne ma da ke ga kamar demokratiya za ta samu kada afirka so shi yi marhabi da wannan taro da aka yi a ghana taron zai yi nazari kan batutuwa da dama da suka danganci bita kan barazanar ta'addanci zuwa kasan jinsi a majalisun dokoki yaƙi da talauci kan makamashi da samun ci gaban kasuwanci da tattalin arziki mai ɗorewa da kuma tattaunawa da matasa. haka kuma za a gudanar da wasu tarurrukan kara wa juna sani a gefen taron majalisar commonwealth din da suka hada da tattaunawa da 'yan majalisar commonwealth mata da kuma 'yan majalisar commonwealth da ke fama da larurar na ƙasa idris abdullah Baƙo sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana An gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoto. Kada da a manta ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka duk sadda aka so za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases. Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer, muna da gastric ulcer, duodenal ulcer, zolinga ellison syndrome tare da sauransu amma wa'in dai da na kira su ne manya-manyan wanda acid peptic disease in kuma ko kuma ce cututtukan da na kira under acid peptic disease ina suna da wani kamanceceniya babba wanda kamanceceniya ba kuma ne illa dukansu akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid din wannan acid din nan kuma kamar yadda muka san shi a hausance dai shine dai acid din da muka sani amma ba wai irin na lab ko na chemical ba but rather acid din da yake jikin adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin so su in ya kasance sun canja kamanni ko kuma aikin su ya canza suke jawa irin wa'innan cututtuka da muke irin su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya wani abu kuma wanda yake da daɗi akan wannan acid peptic disease mai matukan amfani shine ba zallan acid bane zalla ke taka rawa har da wani abu shi helicobacter pylori infection ko kuma helicobacter pylori infection wanda shi ma yana da matukan amfani da a tuna da shi dan cikin bayananmu da zamu yi za a ji ana yawan maimaita shi so da acid ne da kuma H. pylori suke taka rawa tare da wani abubuwan da za mu faɗa a gaba so kenan acid peptic disease ba cuta bane guda ɗaya a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka daga cikin manyan manyan abubuwan da suke haddasa irin wannan cututtuka na farko dai akwai shi kan shi acid din na biyu muna da insect, wato non steroidal anti-inflammatory drugs wato wa'insu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasawa ko wanda ba su haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawa wannan cutar kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su indomethacin irin su naproxen tare da sauran group din da suke wannan NSAIDs din sai sa ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan mukan ce ya guje shan irin waɗannan maguna ko da allura ne balle kuma a zo a ce haɗiya bayan haka kuma aka samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya to shi ma yana asalin asalin taka rawa sai kuma babban a cikin su shine H pylori infection da na faɗa baya wannan H pylori infection ɗin nan kusan kowane adam yana da kaɗan a cikin shi ko kuma kaɗan a jikin shi kai amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease nasu yakan yawan da sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan bakwai zuwa takwas da muke da su a duniya sama da biliyan uku ko kusan biliyan uku suna da wannan wato ainihin cuta ta helicobacter pylori ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease wayannan su ne aggressive factors din amma kuma at the same time muna da opposite ones din da su kuma sukan taka rawa wurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan. To likita menene ma alamun irin waɗannan cututtukan? Daga cikin manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a ɗan ta kusa da ƙasa da cikin shi za a ce. Amma yawanci ciwon kirjin da na cikin ya fiya musamman mutum inda zai ce maka inda wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin nan wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan ko in kashin da yake tsakanin kirji ta kasance a wani rami wanda kowa in ya danna to ta yi dai ta wannan gurin mutane sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin ga wa'ansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai amin ma kuma yakan zo na jini wani kan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini wani su kan zo musu wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin fargaba dai in generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kada ya daga musu ko kuma kar ya jawo musu to wannan shine manya manyan alamomin wannan cuta akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauran su wani abu shi family dyspepsia kenan su suma duka suna cikin taka rawa a wa'annan alamomi na acid peptic disease din sai dai wani gudu ba hanzari ba in al misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya to alamomi shi akwai dan bambanci gastritis ma haka duodenitis ma haka esophageal ulcer ma haka gastric ulcer da duodenal ulcer an ba mu sa himma da zuwa kan manyan da suka fi damun al'umma wanda shine gastric ulcer ulcer din da kuma duodenal ulcer gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara kwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kamar da ciwo da muka sani to sai ya kasance ya ja masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi to shine gastric ulcer duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan to yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti biyu uku ko hudu ko biyar sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba irin abinci kamar su yaji su maiko su gas su tsami tare da irin wake ko na makamancin haka akwai wanda yake asalin asalin damu su kuma an mutum bai ci abinci ga baki ɗaya ba shi kuma indiodinal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa biyu zuwa uku ko hudu to da shi da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan especially in mutum ya ci abinci da dare a ce mutum ya ci abinci karfe bakwai da rabi ko takwas ɗin dare ɗaya daga cikin wanda na faɗa ko ma a ce halaba su bane to duk inda karfe sha ɗaya sha biyu ko ɗayan dare ta yi to sai hana shi sakar to wannan babban alamar diodinal ulcer ne amma kamar da na faɗa kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi amma da yake an fi samun wa'innan cases ɗin a nan arewacin Najeriya to dole himman mu da kwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga wa'innan manya guda biyun da na faɗa ɗin so sai na gaba kuma akwai aman jini so aman jini kuma yakan akwai ga wanda suke da gas gastric ulcer wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba don komai ba don ya dan fi kusa da baki mutum wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba amma ba amma mamaki bane bayan gidan ya kasance ya yi baki sosai wanda har mutum ya fara tana a to ni kan menene ja wannan bayan gida wanda ba komai bane illa ulcer ne da ta dan daye jinin da yake fita a wannan gurin to shine zai zo zo ya haɗu da abincin da muka ci ko da bayan gidan da zai fita wanda shine mu ga wannan alamun jinin ko kuma shi bayan gida na jini Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka? Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake wajen gane su. Daga cikin su akwai esophago gastroduodenoscopy. Wannan esophago gastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai kyamara a jikin shi ana ɗorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba daɗi dai amma haka za a yi haƙuri mutum yana yana haɗewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon shin mutum yana da esophageal ulcer ne gastric ulcer ne duodenal ulcer ne zolinga ellison syndrome ne ko ma kansa Allah sauki don yana ba da dama ya nuna mana ainihin hoton inda wannan cutan yake da girman shi da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an extent that har ya fara jini to duk wannan esophago duodenoscopy din shi zai nuna mana amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan but ba san haka yake yi ba yakan taimaka ma gurin samun biopsy biopsy shine wani dan karamin wato ainihin dan a ce gwaji da akan yi gurin yagowa fatin da ake tunanin ya samu illa kamar yanzu inda na ce muku alal misali indiyogen ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a karin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane saboda shi ma wannan abun yakan iya jawa kansa ko kuma yakan yi kama da kansa to sai sa abun ba za a yi saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba a yi wannan gwaji na esophago esophago gastroduodenoscopy ba na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka aka yi gwaji na upper gastrointestinal series wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutan take yawanci akan ba mutum barium ne eh, sai ya sha wannan barium ana iya shi barium swallow sai mutum ya haɗe yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutan yake wanda kuma ba za a taɓa ganewa ba har sai an ga yadda ake yi sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with wannan urea din nan wanda in ya haɗe shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na helicobacter pylori infection ko kuma it is absent amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shine kan H pylori test wanda kuma jini ne kawai za a ja cikin minti 15 ko 20 an an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum wani gudu ba hanzari ba ba abin mamaki bane ya nuna babu bacterium H pylori da yake jawa ulcer din amma ko mutum yana da ulcer to shine abin mamaki ko ba mamaki wani mutum yana da helicobacter bacter pyloric infection din a cikin shi amma bayi da ulcer amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition din da yake under wannan acid peptic disease din sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din wanda shine general term da muke amfani da shi shine gold standard din amma kuma babban sunan da ake amfani da shi shine esophagogastroduodenoscopy wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din dan a san wani irin magani ya kamata a ce an ba shi ko kuma an bata. Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. To madalla an gaida takwara da shirin nuna lafiya uwar jiki masu tsaro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko mana ta ya email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana karamar hukumar mulkin Dandi Kamba jihar Kebbi Najeriya. ya ce ko shakka babu yau ce ranar malamai ta duniya sai dai kash ranar ta riske mu cikin wani hali na taɓarɓarewar harkokin tsaro da talauci kai da dai sauransu allah dai ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka baki ɗaya musamman ƙasarmu najeriya sai saƙon isa lawal girgir magajin garin girgir a jihar yobe ya ce yau take ranar malamai ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai abin bakin ciki da takaici malamai a najeriya su ne kauran baya a cikin ma'aikatan gwamnati a gaskiya ya kamata gwamnati ta inganta aikin malamanta fiye da duk ma'aikaci musamman malaman firamare sai sakon haɗin gwiwa daga usman kasun kiringim ta arewa tare da magaji soja kiringim da umar muhammadu kiringim dukansu daga jihar da magaram a niger suka ce muna kira ga 'yan kasuwarmu na jamhuriyar niger su yi wa Allah su rage mana farashin kayan abinci da muke fama da shi kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi kokarin rage abubuwa da yawa a ciki ya kamata su ma 'yan kasuwarmu su yi koyi da su mun gode kwarai da gaske. sai sakon muhammadu salihu kauran moda a jihar zamfara ya ce muna kira ga gwamnatin jihar zamfara da haɗin gwiwar jami'an tsaro da su rubanya kokarin da suke yi wajen ganin sun kubutar da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau waɗanda 'yan ta'adda suka kwashe su a gidajen su haka kuma a samar wa jami'ar cikakken tsaro domin kaucewa durƙushewar ta baki ɗaya sai saƙonmu na gaba daga jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau da aishan usaini dan dangote karasuwa da maryam babagana alhaji nuciya wace kal suka ce ta ce ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta dutsen ma da ke jihar katsina da 'yan bindiga suka yi abin tir da allah wadai ne domin mun fahimci cewa matsalar sace-sacen ɗalibai kullum ƙara ta'azzara take yi a arewacin najeriya shi kuma har yanzu ba mu ga wasu kwararan matakai da gwamnatin kasar mu ta ɗauka ba allah ya kawo wa talakan najeriya agajin gaggawa ko zai sami sa'ida a rayuwa sai sakonmu na gaba ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce sauya salo da masu garkuwa da mutane suka yi na mayar da aika aikar su akan ɗaliban jami'a mata abin tayar da hankali ne sosai muna fatan mahukunta za su ƙara tsaurara tsaro tare da tabbatar da duk wata jami'a wurin kwanan dalibai a cikin makarantun yake ba a waje ba to masu saurare iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan mu kasance lafiya to madalla an gaida na san inna masu haro da wannan muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice To a takaice a yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran rasha suka harba a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga kasashe abokan hulɗar Ukraine da ke turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. sa. rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuki guda 29 don kai hare-hare kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a turai abinda zelensky ya faɗawa manema labarai a lokacin da ya isa birnin grenada don tattaunawa. rundunar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun kashe falasdinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau alhamis a yankin yamma da kogin jordan wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojojin suka bi wata mota to masu saro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku fatan alheri sai an ji ku.